الله وعلى آله حق قدر العظيم to wannan zazzafan martani ne zuwa ga mai gemu a makogwaro, saƙon mai ɓaro zuwa ga mai gemu a makogoro wanda aka fi sani da adam abdallah kano ɗaya daga cikin tatattun maƙaryata ɗaya daga cikin cikakken ɗan bid'a ɗaya daga cikin wanda iyayen shi suka mutu a cikin addinin ɗariƙa wanda daga baya ya zo yana tsine musu yana zage su wanda ubansa a addinin ɗariƙa ya koma ga Allah wanda kakan shi har ya koma ga Allah a addinin ɗariƙa ya kasance amma da yake shi ba shi da tarbiyya kuma ba shi da rabo babansa ya mutu a ɗariƙa kakansa ya mutu a ɗariƙa kuma ya zo yana tsine mai ‘yan ɗariƙa to zazzafin martani ne zuwa gare shi adam abdallah mai gemu a makogoro tataccen matsoraci zabo tun lokacin da ya ga an fara neman Dr. Idris Dutsen tashi za a kama shi ya ɓoye ya gudu da yake shi zabo ne makareci ne imanin a baki ne ba ƙara ganin shi ba shiru kake ji ya ɓoye har yanzu yana a ɓoye ya ƙi fitowa to zan sanya muku zan sanya muku bayanan da yayi saƙon da ya tura zuwa ga Profesa Ibrahim Makari da sauran shaunan ɗariƙa daga nan kuma sai in ba shi amsa a cikin littattafan malaman su mu daɗin abin ba ma ƙonmu wallahi sai da zakara ba ma yin ƙonmu sai da zakara yau zan tabbatar mai da in ana neman babban boka babu tataccen boka da ya wuce ibn taimiya. domin shi ibn taimiya har ma idan mutum ba shi da lafiya rubutu yake yi wa mara lafiya a goshi rubutu ya ma mara lafiya rubutu a goshi to za mu ji inda ibn taimiya ya samo wannan lafiyar qur'ani wa lafiyar hadisi wallahi babu aya babu hadisi amma bari ku ji wannan tataccen maganacin bari ku ji shi turawa ga duk muke tura shiga. muna tura wannan sabon zuwa ga bat possible zuwa ga bat zuwa ga bat possible mi yi possible mi yi sa mi yi sa bokisa mi yi sa bokaye suke daga cikin tujjaniya sakon farko kenan me yasa bokaye masu da'awar sihiri masu da'awar duba babu ko ɗaya a sunna sai a ina Tijjaniya addinin bata ne ko ba addinin bata ne? to tambayar shi ne. su je su gyara su fara tace aƙidar su tukunna tace aƙidar su tukunna ku yi haƙuri mu isar da wannan sabon saboda na kusa sauka yan uwa ji tambayar mai gemu a makogoro wai me yasa ba a samun bokaye a cikin kowanne bangare sai a cikin yan tijjaniya to bari mu faɗa ma mai gemu a makogoro babban boka ibnu shi shine babban boka babu ayar da ta nuna cewa ko hadisi mara lafiya a kama goshin shi a rinka mai rubutu ba la fil qur'ani wala fil hadisi saboda bokancin ibn taymiya idan ya samu mai yin haɓu Ra'if mai yin haɓu yakan rubuta mai ayan ƙurani a goshinsa sai wannan haɓan ya tsaya wannan babu aya wallahi wannan babu hadisi wallahi a ina ibn taymiya ya samu wannan annabi bai taɓa yi ba sahabban annabi ba su yi ba wannan bokanci ne irin na ibnu taymiya ana maganan babban boka to ibnu shi shine babban boka domin ibnu ya yi mu'amala da aljanu kuma yanzu tabbatar maka da babban boka ya kai ainihin mai gemu a makogoro a cikin ku akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ana kiran shi Ibn muflah ko Ibn mufallah wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan ah, mabiya almajiran ibn taymiya an tambaye shi a shin da gaske ne ibn taimiyya ya ƙirƙiro wata bid'a idan mutum yana haɓo yakan yi mai rubutu a kan goshinsa sai ibn muflah sai ke cewa wa kana sheku taqiyuddin rahimahullah shehun nan da ake kira da taqiyuddin Allah ya masa rahama ya kasance ah, ya'ani shaykh islam ibn taimiyya yana nufin shehun musulunci ibn taimiyya yaktubu ala jabhatir ra'ifi yakan rubutawa akan goshin wanda yake yin haɓo yakan rubuta akan goshin wanda yake yin haɓo wannan ina ibn taimiyya ya samu idan mai haɓo yana yin haɓo ka kama goshin shi ka rubuta mai wani abu wannan ɗaya daga cikin bokancin ibn taimiyya kenan yaktubu ala jabhatir ra'ifi yakan yi rubutu akan goshin mai yin haɓo allazi asabahu uh, nazifun minal amfi wanda ya samu ainihin fitan jini daga hanci me yake rubuta wa ƙila ya ardubla ma ake wa ya sama wa ya sama'u wa gidal ma'u wa qudiyal amr wastawat al judi wannan wannan ya kasance yana rubutawa a goshin me a goshin a goshin duk wani mara lafiya a ina ibn taymiya ya samu wannan a ina ya samu wannan to in ana neman babban boka to wannan ibnu taymiya shine babban boka sannan bayan nan ibn taymiya mutum ne wanda yake mu'amala da aljanu idan ka duba cikin wannan littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya zaka ji lokacin da ibn taymiya zai fara bokancinsa lokacin da zai fara bokancinsa sai ya yi ƙoƙarin tabbatar da aljanu ko abin da nake so ku fuskanta a duk malaman duniya da suka yi maganganu akan aljanu ko suka yi littattafai akan aljanu za ka samu wahabiyawa ne kuma yan uwa ku yi adalci dan Allah wanda suka fara fito da da ruqiya a duniya masu yin ruqiya akai matan mutane ba ko wani na na ta abokin kabiru gamo babban boka babban fasiki ba wanda a yanzu hakan nan ya je har ɗakin matan wani waje mata ruqiya tsiraran Allah kowa ya gan shi a duniya da aljanu a cire a yi magana da su su wane ne shugabannin da suka kirkiro wannan a islamist chemist su ne wahabiyawa wanda an samu abokin kabiru gombe shi ne na minanata a nan sokoto shekarun baya daga irin wannan bokancin nasu na rikiya ya je zai murƙushe matan mutane a cikin ɗakin aurenta a sabuwa amarya ba kunya ba tsoron Allah abokin Kabiru Gombe a nan garin Sokoto kowa ya sani kuma a yanzu garin nan ba zan irga maka adadin Islamic chemist wurare na bokanci na wahabiya ba wallahi akwai wani babban ba wahabi a garin nan in bacin bai shigowa gonanmu wallahi da na kama muku sunan shi wanda akwai wani wanda ya taɓa zuwa wurin shi neman addu'a matsaloli na damun shi ba wahabi ne babban ba wahabi amma ya buɗe baki ya ce wai a goshin wannan mai damuwan yake ganin abin da ke faruwa a tattare da shi wallahi azimu babban ba wahabi ne bayan ya je wajen shi ya dawo ya zo ya ce malam na zo neman taimako ne amma na je wajen malam wani ya ce min a goshi na yake ganin damuwata to kaga ana maganan bokaye ku ne manya manyan bukaye ko kuka fara buɗe wani abu shi islamic chemist islamic islamic iskanci ne inda kuke haɗawa kuna ruƙiya da matan mutane kuna murƙushe su da niyya da da ainihin sunan ba da magani da sunan bokanci wanda kana maganin bokaye wallahi tallahi kowa sani wahabiyawa su ne suka kirkiro islamic chemist chemist chemist chemist a Najeriya suke murƙushe matan mutane sannan kuma suke tabbatar da bokanci to bari in tabbatar muku da cewa lallai ibnu taymiya cikakken boka ne cikakken boka ne kuma ibnu taymiya yana mu'amala da aljanu in dai har mu'amala da aljanu bokanci ne to ibnu taymiya babban boka ne ibnu taymiya babban boka ne gara mu ba wai muna mu'amala da aljanu ta hanyar ba su umarni su je su aikata waɗansu abubuwa ne a'a mu muna mu'amala da aljanu ne ta hanyar mu cire su a jikin ɗan adam masu cutarwa in an maka sihiri mu lalata da ayoya ma'asurat amma ku bari ku ji inda ibn taymiya da yake babban boka ne malam ce qala shaykhul islam qala shaykhul islam yace lam yukhalif ahadun min tawa'ifil muslimina bai yi saɓani ba ɗaya daga cikin ɓangarorin musulmi fi wujudil jinni a cikin samuwar aljanu babu wani musulmi da ya kokonto cewa akwai aljanu wala fi anna la arsala muhammadan ilaihim babu wani musulmi da ya kokonto a bisa cewa Allah ya aiko annabi Muhammadu zuwa ga aljanu an gane ko wa jumhuru wa jumhuru wa jumhuru ta'ifil kuffari ala isbatil jinn hatta jumhuriyan kafirai su ma sun tabbatar da cewa akwai aljanu amma ahadul kitabi min al yahudi wan nasara fahum fahum na bihim ka iqrarul muslimin amma kaga su yahudawa da kiristoci daman su ba ma wani kokonto a wurin su ba taba samun wani kirista da yace ba aljinu ba hakan nan yahudawa su ma suna tare da musulmai suna tare da alqur'ani anan ba su taba cewa babu aljanu ba hakan nan su kiristoci suna tare da ainihin musulmai ba su taba cewa babu aljanu ba to ibnu taymiya yana so ya bayyanar da bokancin shi ne ya fara yabon aljanu ya fara tabbatar da aljanu saboda me hmm? saboda zai zo muku da bokanci a cikin addini ah, wa in wujida fihim man yunkiru zalika in aka samu a cikin su wanda yake musun haka waka ma yujadu ma'ana yace ma'ana duk da ana samu masu musun haka waka ma yujadu fil muslimina man yunkiru zalika kamar yadda ake samu a cikin musulmai ma wanda yake ainihin musun samuwan aljanu duk da an sama wannan katon kasar gumin jahilin kaduna ahmad dan gumi wanda shi ba kwanaki ya so ya shigo wannan fagen mai fata-fata da shi mai ƙasa-ƙasa da shi duk zaman da kai ahmad gumi a garin saudiya ka je ka sha gubar wa yahudanci in ka shigo fannin ilimi wallahi kaca-kaca za mu maka wallahi tallahi za mu ma kaca-kaca don kwanaki shi ma ya so ya zo ya ƙaryata tabbatuwan aljanu ya so ya karyata tabbatuwan aljanu kuma wallahi da sai mun nuna mai sa da sai mun nuna mai sa ibnu taymiya ya ci gaba da yake boka ne har ya san raba raban aljanu ya ce ah, kamar yadda aka samo hadisi daga sa'alaba ya ce aljinnu salasatu asnaf aljanu sun kasu kashi uku fa nisfin lahum ajniha a cikinsa akwai masu fiffike ya ɗiru na biha suna tashi da fiffiken su fil hawa a saman iska wa sinifin hayyatun wasu kuma aljanun macizai ne wa kilabun da kuma ainihin karnuka hmm? karnuka da kuma menene da kuma macizai to kaga ya fara ɗaura ku akan kamannin aljanu kamannin aljanu kamannin aljanu a nan ibn taymiya zai tabbatar da me zai tabbatar da cikakken shi cewa shi boka ne dan daga cikin bokanci ibnu taymiya shine rubutu a goshin mai hagu ina ya samu wannan la fil qur'ani wala fil hadisi wallahi babu to sai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa wa amma kaunuhu lam yatabayyana lahu kayfiyatul jin wa maqamatihim fa hadha laysa fihi illa ikbaru illa ikbaruhu bi adami ilmihi duk wanda ya musun cewa babu aljanu wannan mutumin kawai dai rashin sani ne sai ya ce lamyon kirwu wujudahum ba wanda zai yi musu da samuwa aljanu ba wanda zai musu da menene da samuwa aljanu aljanu akwai su kuma suna nan kuma suna nan kuma ibn taymiya yana tasarrufi da su sai malam ya ce wa haza ma ja'ala shaiku shakir Ashek Shakir ma ya rubuta a cikin littafinsa wa huwa min muridi Ibn Taymiyyah shi Sheikh Shakir ya daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah yace anna an yunkir Aliyul Aliyul Kafi ya yi musu ashaddal inkar mafi tsananin musu iz kaifa yakzibu sai yake cewa ta yaya zai zai ƙaryata shekal islam ta yaya zai ƙaryata shekal islam ibn taymiya ko ta yaya ibn taymiya zai yi karya fi da awahu a cikin da'awar da yayi wa ikbarihi an nafsihi da kuma labarin da ibn taymiya yake bayarwa annahu ra aljanna shi yana ganin aljanu to kaji saboda tsabagen bokanci ne ibn taymiya ba yana ganin aljanu ana maganan babban boka shine mai ganin aljanu ibn taymiya na ganin aljanu annahu ra aljanna ibn taymiya na ganin aljanu wa ya amuruhum wa annahu ya amuruhum ibnu taymiya yana ba su umarni wa ya tasarrafu fihim hamma ya rinka sa su ya rinka tasrifin su yana juya su da yake ku jahilai ne makiya manzon Allah ne kun ce wai shebaran ya ce karkansa ne bil ilmi wa tasrifi in qultu kun ya kun bila tasbi to gashi ibnu taymiya shi ma yana tasrifin aljanu wa yake jujjuya halittun Allah in ba Allah ba to gashi a cikin littafin ku ya tabbatar da ibnu taymiya shi ma yana tasrifin aljanu saboda ana maganar boka kai mai gemu a magogoro ka ji babban boka ka ji babban menene ka ji babban boka bari in sa muku magana ku ci gaba da sauraro daga nan sai in ƙara bin shi da wasu daga cikin da wasu daga cikin abubuwa da suke tabbatar mana da bokancin ibnu taymiya bari in sanya muku shi ku ji tambaya muke yi miyis muke yi me yasa duk inda ake duba sa duk inda ake duba ku yi hakuri mai wannan tambayar idan ka ga yaro da laya waye bashi idan ka ga idan ka ga yaro da laya a wuya waye bashi idan ka ga ana duban ƙasa waye yake yi idan ka ga an yi sihiri mace an kashe mata aure suwaye adadin yar sawarawa da suke ƙaru adadin yar sawarawa da to bari mu ƙara mai tabbatar mai makogoro cewa shi jahili ne malamansu malaman su ne bokaye wannan littafin sunan shi ruhu littafi ne na ɗalibin ibnu taymiya shine al-ibn al-qayyim al-jawziya su saboda tsabagen bokanci ma mutum yana kiyama ma akan yi bokanci akan yi bokanci har a ganshi a kiyama har a tambaye wannan mutumin wani abu wannan mutumin ya bada labarin inda abin yake aje a ɗauka a kiyama gashi ku kuka kawo cikin littafin ku ta ina aka samu wannan eh ta ina aka samu wannan kuma babban abin da mu malamai mu mu mu mu, mu sufaye muke in an zo wajen mu istikhara muke istikhara kuma ta zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim istikhara ba ta zo a cikin littafin Bukhari da Muslim kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, shi kan shi an kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wajen malami kuma malamin ya ma annabi bincike zan karanta muku bari in ɗauko bukari bari in ɗauko bukari ajin sani yau ga sahihul bukhari eh amma kamin na karanta muku sahihul bukhari cewa annabi an kai shi wajen malami kuma akwai wanda ya sai ya zo ya karyata wannan hadisin ya zo ya karyata kuma wayannan abubuwan da na karanto dan Allah idan ya kuncika wahabiya ko yan halakari in baya cikin littafin ku ku zo ku karyata ku ce wannan abubuwan da mai baro ta ya karanta baya cikin littafin mu to ana maganar bokanci ga bokanci ciki a cikin littafin ku kai mai gema makogoro dan baka da kunya zabo matsoraci da aka fara kadiyar Idris Abdulaziz ka je ka boye ka daina karatu saboda kana tsoron kamawa muku ga manin so muke akan wannan tafiyar a zo a kama mu ko mutuwa mun yarda mu yi wallahi saboda mun san daga inda muke mun san inda zamu je to bari ku ji shi ibn al-qayyim al-jawziya dalibin ibn taymiya ne a cikin wannan littafin ar-ruhu saboda shi tataccen boka ne akwai wani malami abokin shi wanda idan mutum ya mutu suna da yadda suke bokancin su ga mutumin da ya mutu akwai wani mutumi da shi abokin ibn al-qayyim al-jawziya ne wanda idan mutum ya mutu yakan tambaye mutumin nan a cikin kabarinsa a kiyama yayi magana da wanda yake cikin kabari in ji fa ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana da wanda yake cikin kabari na cikin kabarin nan ya bashi labarin wani abu wanda wani ya bashi wanda aka ba aka bashi ajiya ya mutu bai bayar da abin ba ba a san inda ya aje ba wannan akwai bokancin da ya wuce wannan wallahi gashi a cikin littafin ku ka duba cikin littafin ar-ruhu shafi 42 a shafi 44 irin wannan bugun nawa ka duba eh, ka duba zikirul hukum wal masalih min Allah ta'ala lil ibad fi ru'ya ka duba zaka ga a cikin wannan in ka gangaro za ga nawarij ru'ya abi muhammad at-ta'ayishi za ga inda malai yake cewa qala ali bin abi talib al-qayrawani al-abid ali dan abu talib al-qayrawani al-abid mai yawan bautan nan ya faɗa yace wa ma hadisu umairun hadha hadisun umairu wannan in ka kuma ba za ga hadisu umairu shine wa hadha umairu bin wahab hmm? wa fi manamihi qila lahu an gane ku to ba wannan hadisin na umairu yace ce wa ma hadisu umairu haza wa ma hadisu umairu haza wastikirajuhul mal fil manami bi ajab labarin da aka baku na umairu a can baya da kuma fitar da dukiya da yake a cikin bacci ba shine abin mamaki ba mimma kana inda na fiye da abin da ke wajenmu wa shahadna hu mun ga abin da idanunmu inji ibn inji inji al-qayyim al-jawziya ya ce wa shahadnahu mun ga wannan abin da idanunmu fi asarina a zamaninmu bi madinatina a nan birninmu cikin garinmu min abi muhammad abin mamakin da muke gani shine daga wurin abu muhammad shine abdullahi ta'ayishi wa kana rajulan salihan mutum ne na kwarai kaji su da yake dan uwansu ne yana tare da su sun ce mutum ne na kwarai kaji ko sun ce mutum ne na kwarai amma yana iya ganin wanda suke cikin kabari har ya tambaye su abu na cikin kabarin kuma ya amsa gashi ina kuka samu wannan lafiyar qur'an wa lafiyar hadisi ana maganar bokanci gashi na cikin littattafan ku wa kana rajulan salihan mutum ne na kwarai mashahuran bi ru'yatil amwat shi yana duniya amma ya shahara da ganin wanda suka mutu a cikin kabari yana ganin mamata wanda suke cikin kabari shi ya shahara da ganin masu na cikin kabari kai ba ma wai ya gansu kawai ba wasu alihim anil ga'ibati ya tambaye su game da waɗansu abubuwa da suka faku an gane ko anil ga'ibati wa naqalahu ila zalika wa qalahu zalika ila ahlihim kuma a ciro wannan abu ko wa naqalihi zalika ila ahalim ko kuma wa kalahu wa naqalahu zalika ila ahlihim ya ciro abin zuwa ga ahalin abin wa qirabatihim da makusanta abin hatta shtahara bi zalika har sai da ya shahara da haka wa kathura minhu abin ya yawaita daga gare shi fakanal mar'u yatihi mutun ya kasance yana zuwa masa fa ilai ya kai mai kuka to kaga ya dama ana zuwa wajen malamai a kai musu kuka ga abin da ke damun mu to ga babban boka mutane suke zuwa wajen shi su kai mai kuka shi da yake babban boka ne kuma aminin ibn al-qayyim al-jawziya ne shi kukan da ake komai ba ma matsalolin rayuwa bane a'a matsaloli ne na lahira wallahi wani dan wani wani wani dan uwana ne na bashi ajiyan abu kaza ya mutu ban san inda ya aje ba shi ba ma fa a duniya matsalolin duniya ba wallahi gashi a rubuce a littafin ku shi matsalolin ma wanda suka tafi lahira ma saboda tsabagen bokanci saboda tsabagen bokanci abokin kuma ainihin ibn al-qayyim al-jawziya ne ga ibn al-qayyim al-jawziya na kafa mana hujja da shi ma har ma yana sanya shi a cikin abubuwa na ban mamaki a rayuwarsu wanda su suna ganin wani irin karama ne amma kuma bokanci ne an gane ko ah, fakanil mar'u yatihi mutum ya kasance sai ya zo wajen wannan boka abokin ibn al-qayyim al-jawziya dalibin ibn taymiya fa yashku ilai ya kai mai kukansa to kaga an ce ba kai kuka zuwa kowa sai sai Allah fa yashku ilai ya kai kukansa zuwa ga Allah kamar yadda mu ma ake zuwa wajen mu mutane su kawo kukansu musu istikhara abinda Allah ya sanar da mu na ilimi mu ba su wanda suke nesa da mu mu gaya musu abinda za su yi amfani da shi to haka shi wannan bokan banzan abokin ibn al-qayyim al-jawziya fa yashku ilaihi mutane su kai mai kuka anna hamimahu lalle makusancinsa kadmata ya mutu min gairi wasiyatin bai wasiya ba walahu malun yana da dukiya la yuhta da makano amma ba san inda ya boye dukiyar ba dan Allah wannan ba bokanci bane mutum ya mutu fa yana kabarinsa amma yana dukiya yanzu misali kaman irin waɗanda yanzu misali barayin dukiyarmu ta Najeriya akwai wanda za ga ya taskance dukiya ba a san inda dukiyar take ba kuma ko ya mutu ko ya gudu ya ko ya gudu ya baggari ko kuma FCC su kama shi ko DSS in sun kama shi shi bai faɗa inda kuɗin yake ba to idan aka zo wajen wannan bokan dan uwan Ibn Taymiyyah dan uwan eh, eh, Ibn al-Qayyim al in an zo wajen shi aka gaya mai to idan mutum mutuwa yayi zai tayar da mutumin da ya mutu nan a cikin kabari su yi magana to in ba ta yadda shi zai yi magana ba a gidan uwarwa zai gan shi ibn al-qayyim al-jawziya ya ce wannan mutumin hmm? wannan mutumin daga nan waye da ullaha sai ya roƙi Allah kaji wai waye da ullaha tunda yana tare da sunan addu'a za a yi ka ji fa wannan sigan addu'a ne ko sigan bokanci ne annabi muhammadu sun ce ya mutu ba a ganin shi amma ga wani mutumi fa tunda yana tare da su shi yana iya ganin wanda suka mutu sun ce annabi muhammadu ya mutu ba a ganin annabi muhammadu amma kuma ga ibn al-qayyim juziya da kanshi yana bada labarin wani wanda shi duk mutane in sun mutu yana iya ganin su a lahira su tashi hayye magana da su amma annabi muhammadu ba zai tashi yi magana da shi ba hmm? wa yadu Allah ta'ala fi lalati a wannan daren zai roki Allah fa yutara alahul mayyit sai a nuna masa wannan mamacin almasubu wanda aka siffanta fa yasalu sai tambaye shi anil amri gami da wannan labarin abu kaza ina ka aje shi fa yakbiruhu bihi ya bashi labari da abin je ka duba wuri kaza zaka gani wannan ba bokanci bane ana maganar boka boka ya kai mai gemu a makogwar ga bokanci a cikin littafin ku wannan ma bai kare ba sai ya ce fa min nawaridihi daga cikin nawarid nashi abubuwan mamaki da suka gangaro daga gare shi annamra'atan ajuza lalle wata mata tsohuwa mina salihati daga cikin mutanen kirki tuwafiya ta mutu walimra'atin inda ha sab'atu dandananir akwai wata mace a wurinta kuma ta bata ajiyar dinari guda guda bakwai wadi'atan ajiya fa ja'at ilaihi sahibatul wadi'a wannan wacce ta bada ajiyar sai ta zo wajen wannan malami wa shakkat ilaihi ibn al-qayyim al-jawzi ya cikakken boka ta kai mai kuka wa shakkat ilaihi ma nazala biha abin da ya sauka gareta. wa akhbaratu bismiha sai ce to ya sunan wannan matar da kika ba ajiya ta mutu sunanta kaza kai ya sunan ki kai tace sunana kaza wasmil mayyiti wacce ta mutun ya sunanta sunanta kaza sahibati ha wannan kawarta ta summa adat ilayhi min algadi sai ce ki tafi gobe ki dawo za a gaya miki yi aikin bokancin shi ɗalibin ibnu taymiya ɗalibin ibnu abokin ibnu ibnu jawziya faqala la sai yace sai ce mata taqulu laki fulana wannan wacce ta mutun nan na tambaye ta ya ma'ana ta tashi daga cikin kabarinta na tambaye ta fa taqulu fulana wannan matacciyan fa ni na yi magana da ita kuma ga abin da ta ce in gaya miki addimin sakafi baiti ki je ki duba ainihin rufin gidanta rufin ɗakinta rufin gidanta saba khashabatin azara itace guda bakwai addana nira fi sab'ati fi sabi'ati amma in kin irga ɗaya azara ɗaya biyu uku na ɗakin a na bakwai daidai za ki samu ainihin zinarin da kika bata ajiya jiya kirkatin su fi sufin a cikin wata fata a cikin wani takarda ko kuma yadi na fata fafa alata zalika ta aikata haka fawajata ta samu wannan abin kama wusifa laha kamar yadda aka siffanta mata ko kuma kama wasafa laha kamar yadda siffanta mata ina kuka samu wannan bokaye ibn taymiya boka ɗalibansa ma yi. wannan kenan mu tafi sahihul bukhari mu sufaye ko da muna gabatar da istikhara muna istikhara ne a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu je sahihul bukhari wannan shine sahihul bukhari idan ka duba sahihul bukhari hadisi na farko ba sai ka je wahala ba in kai dan bogo ne ka samu ainihin mai fassara mai translation da turanci zaka ga annabi Muhammadu ma an kai shi wajen malami kuma an mai istihara kuma istiharan da aka ma annabi ba irin waɗanda suke cewa su dinnan suke cewa in zaka yi kai ma kanka bane ƙarya kuke munafukan banza manafakan wabi wahabiyawa mutum yakan iya sa wani ya mai istihara mutum yakan iya sa wani ya mai istikara gashi in kun isa ku zo ku karyata wannan hadisin ko kuma ku ce mai baro ta ya fassara ba daidai ba jahilai banza kai mai gwiwa a makogwar jahilin banza ka zo ka karyata ka je ka sayi bukari babi babi na farko hadisi na farko shine fa kana bada wahayi ila rasulillah yadda wahayi ya fara sauka zuwa ga manzon Allah wa qaulillahi jalla zikruhu inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di idan ka sauko ka sauko ka sauko ka sauko ka taho za ka zo hadisin na na Aisha haddasana Abdullahi ibn Yusuf kala akbarna Maliku an Hishamin ibn Urwa an abihi an Aisha ummul mu'minin daga Aisha uwar mu'mini an gane ku daga Aisha uwar mu'mini أن الحرس bin هشام رضي الله عنه سأل رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يا تنبيه من الله an ka taho ka taho za ka zo hadisin da hadisin yahaya bin bukairin ya ce ala laisu an uƙailin an ibni shihabin ya eh, mana afuwa mun samu matsalar ɗaukewan eh, wuta bari za mu canza abin insha Allah Aiman Afwa ya mana afuwa mun samu ɗaukewan abin nan haddasna laisu bin bukairin عن أم المؤمنين حدثنا ليس آه، عن أقيل عن ابن شهاب عن أروى عن أروى بن الزبير آه، آه، عن أروى بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من الوحي الرؤيا الصالحة فكان فكان الرؤيا الصالحة بالنوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبي حتى حبب إليه الخلاء har aka sanya wa manzo Allah sanya kadaita ya tafi garu hira sai ta ce wa kana ya kalo bi gari hira annabi yakan ta zuwa kogon hira fa ya tahannasu fihi ya je yana bauta a ciki wa huwa ta'abbud shine bauta allayali zawatil adad a cikin dare ma'abota adadi kabla an yanzu a ila ali kamin ya dawo zuwa ga iyalansa wa ya tazawwadu lizalika ya nemi guziri sun bayar wa ila khadija sannan ya dawo zuwa khadija fa ya tazawwadu ha ya ƙara ɗaukan guzurin abin da zai ishe shi hatta ja awul haqqu har sai da gaskiya ya zo masa huwa fi gari hira'in yana ainihin cikin kogon hira fa ja'ahul malaku sai mala'ika ya zo masa fa ya ikra yace kayi karatu fa ƙala ma ana bi yace ni ba mai karatu bane fa kazani mala'ika ya kama ni fa gaddani ya matse ni hatta balaga min aljahda har sai da wahala ya isa gare ni sun ni sannan ya sake ni fa kala ikra ya ce kai karatu fa qultu na ce ma'ana bi kare ni ba mai karatu bane fa a ya kama ni fa gattani ya kara matse ni a saniya karo na biyu summa ba hatta balaga min sai da wahala ya isa zuwa gare ni summa ni sannan ya sake ni fa kala sai ce ikra kayi karatu fa qultu sai ce ma'ana bi kare ni ba mai karatu bane fa a ya kama ni fa gattani a salisa ya matse ni karo na uku summa ni sannan ya sake ni faqala sai ya ce ikra bismi rabbikal ladzi kalak kalakal insani min alaq ikra wa rabbukal akram faraja'a biha faraja'a biha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'aduhu sai manzo Allah ya dawo zuciyarsa tana ainihin bubbugawa tana motsawa cike da tsoro fada kala ala Khadija ya shigo wajen mata matarsa Khadija bintu Khuwailid ‘yar Khuwailid uh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙala annabi yana cewa zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ma zahaba anhu ra'u yayin da tsoro ya tafi gabar manzon Allah faƙala li Khadija manzon Allah ya faɗa ma Khadija wa akhbara hal khabara ya bata labarin labarin abubuwan da ya gani sai ce mata laqad khashitu ala nafsi haƙiƙa na ji tsoro a bisa kaina faƙalat khadijatu sai khadija ce ce kalla wallahi ba haka ba wa kalla wallahi ma kuzi kallahu abada Allah ba zai taɓa taɓar da kai ba har abada annabi Muhammadu innaka tasilu rahima domin kai kana sadar da zumunta wa tahmilul kalla kuma kana ɗaukar nauyi wa taksibul ma'aduma wanda ba shi da shi kana tufatar da shi wa taqri daifa kana ɗaukan garan baki wato inu ala nawa'ibil haqqi sannan kana taimakawa ɓangaren gaskiya fandala bihi khadija nan ne na na khadija ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta atat waraqa bin nauf bin naufil hatta kai manzon Allah wurin waraqa dan naufal ibn asdin ibn abdul uzza ibn ammi khadija dan ammin khadija wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliya wani mutum ne wanda da yayi ma ainihin addinin kiristanci a zamanin jahiliya wa kana yaktubul kitaba ya kasance yana rubuta littafi al-ibrani da yaren ibrananci fa yaktubu min al-injili bil ibraniyyati masha Allah yana rubutawa ainihin littafin bible injila da yaren ibrananci an yaktubu abin da ya rubuta wa kana shaykan kabirin shehu ne babba kad amiya har ma ya makance fa qalat lahu khadija sai khadija tace yabna ammi ya bin ami ya kai dan baffa na isma min ibn akika saurara dan dan uwanka ga annabi nan fa gaban malami kuma da aka je gaban malamin sai na naka ya cewa take cewa annabi ka bada labarin abin da ka gani to ga annabi a gaban malami a cikin bukhari an kai annabi gaban malami har ma na naka ta cewa isma min ibn akika ka saurari abin da dan dan uwanka zai faɗa maka faqala lahu waraka sai waraka ya ce wa manzon Allah yabna aki ya kai dan uwana ma za tara me ka gani fa aka barahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a annabi ya bashi labarin abin da ya gani a cikin kogon hira fa qala lahu waraka sai waraka ya ce masa hazan namusul ladzi nazzalallahu ala musa wannan ainifin mala'ika jibril ne wanda Allah ya sauka wa annabi musa hmm? ya aka shi waraka ya sani malami ne ko bincike yayi ya gano cewa abin da annabi ya gani saboda mai ai warka bai kamata a ce shi ya iya gano abin da annabi bai gano ba me ya aka ya gano bincike yi kuma gashi wurin malami aka kai annabi muhammadu an ba wurin malami bane ku zo ku karyata hazan na musa ya laitani fiha ya laitani fiha ya laita ni fiha ina ma ina da wani yanki hmm? ina ma ina da wani yanki ma'ana zan kai wannan lokacin laitani a akunu hayyan ina ma a ce zan kai zan kasance rayayye izi yi izi yukri izi lokacin da mutanen ka za su kore ka ma'ana ya gano abu na biyu cewa na farko dai annabi annabi ne na biyu ko mutanen garinsa ma annabi na biyu ah, mala'ikar jibrilu ne ya gani na uku kuma mutanen garinka ma za su kore ka daga garinka sai ka koma wani gari faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce awa mukuriji yahum yanzu ni su dinnan za su kore ni daga garina kuma ba su kori annabi ba daga garin makka ko ba madina kala na'am sai warka ya ce eh za su kore ka lam yati rajulun qattu bi misli ma jita bi illa udiya babu wanda zai zo da misalin abin da ka zo da shi sai an kishi wa in yadrukni yawmuka ansuruka nasran mu'azzaza mu'azzaran inda a ce zan kai lokacin da sai na taimake ka taimako mai girma to da ku jahilai ne annabi muhammad ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi an kai shi wajen malami ko malamin yayi ma annabi sallallahu alaihi istikhara saboda haka lallai wannan sako daga isar ba a cikin tijjanawa ake samun bokaye ba bokaye suna nan jibge a cikin ku ku ne ma asalin bokaye malaman ku su ne asalin bokaye saboda haka yan uwa ba za mu tsane tsawaita a karatun ba wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga wannan mai gemu a makogoro tataccen makaryaci tataccen matsoraci tataccen zabo tataccen maha'inci wanda ya zo ya yi bayani akan Ah, me yasa ba a samun bokaye daga cikin kowa sai cikin tijjanawa ga bokaye ai bokaye sun riga sun gabata to kamun ma in in takaice in kankari na manta da wannan sai na kuma ba za a tuya ba a sanya albasa ba ah, daga cikin mangani ibn taymiya ga majmu'ul fatawa in ka duba zaka gani ah, zaka ji inda ibn taymiya mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da biyu Za ka ji inda ibnu taymiya yake cewa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane akwai masu magana da aljanu saboda ibnu taymiya cikakken boka ne har ma ya tabbatar da ana magana da wa kallamu akwai wanda aljanu sukan yi musu magana wa minan nasi daga cikin mutane manya amurhum akwai wanda yake ba aljanu umarni kuma su bi umarnin wa yanhahum kuma ya hana su kuma su hannu wa ya tasarrafu fihim har ma ya rinka jujjuya su to shi ma ibnu taymiya ya kai makamin juya aljanu hmm? sai ya ce wa haza ya kuni na juya aljanu yakan yi ga mutanen kware wa gairi salihina da kuma da kuma waɗansu mutanen wanda ba na ba bane to bari ku ji har ibnu taymiya da yake buƙatotan shirigegen boka ne bari ku ji bokancin ibnu taymiya bari ku ji bokancin ibnu taymiya daga cikin bokanci ibn tibiya ya yi magana akan istigdamul jin istigdamul insi lahum misl istigdamul insi lil insi bi shay mu'amala da aljanu kai mu'amala da aljani kamar yadda mutum ne yake mu'amala da mutum haka mutum zai iya mu'amala da aljani to fa daga cikin yadda ibn taymiya ya nuna ana mu'amala da aljanu sai ya ce wa minhum man yastaqdimuhum fi umurin mubahatin Eh, eh, daga cikin eh, daga cikin masu wa minhum man yastakdimu daga cikin mutane akwai wanda suke suke suke sa aljanu su zama hadiman su hadiman su fi umurin mubahatin a cikin al'amuran da suke halal ne imma ihdaru malihi imma ka sa aljanu ya ringa ɗebo maka kuɗi yana kawo maka an gane ko au dalalatin alama kanin fiye mal ko kuma ka sa aljinu su rinka nuna maka nuri akwai kuɗi to kaga ibnu taymiya shi ya fara koyar da harkar nan ta idan EFCC sun sace maka sun sun kwace maka kuɗi ko sun taskanta sun sun rufe gidan za ka iya sa aljanu su ɗebo su kawo maka ibnu taymiya shi ya fara da shi ya fara da shi ya fara koyar da wannan saboda tataccen ainihin boka ne au dalalatin ala makanin fihi malun laysa lahu an gane ko to saboda haka wannan kaɗan kenan yan uwa kaɗan kenan daga cikin abubuwan da yake tabbatar da ibn taimiya ba ƙaramin tataccen boka ba ne eh ba ƙaramin tataccen menene ba ƙaramin tataccen boka ba ne saboda haka yan uwa za mu dakata a nan wanda takaitaccen raddi kenan zuwa ga mai gima a makogoro wanda ya zo ya yi tambaya to mu ko mun ba shi amsan cewa bokaye akwai su a cikin malaman su su ne ma cikakkun bokaye domin malaman su ibnu qayyim al-jawziya su ibnu taymiya sun riga duk shehunan nan namu su shehu da su shehu ibrahim zuwa saboda su aka fara samun bokanci a cikin littafan su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh